mai cewa faizan safar ina bari tambaya ko gabanin wurin ne bai fito ba to shi kenan abin da yake cewa faizan tafat sifatullahi ala kaulil mu'abdalin idan siffofin Allah tabaraka wa ta'ala suka koru aka ce babu so kenan a ra'ayin muhabbarai kaga ka hayatin lahi kai kaga sifar ƙaurin muhabbarai ha babu ita wa ilmihi wa kusuratihi wa iradatihi wa rahmatihi wa hikimatihi kaga ta wani duk korarru ne wanda lam yakun عند هذا المنتفي باب وني أبو أولين ونم يقولي المنتفي عنه هذه الصفات مطالب الخلق مطالب الخلق آه، اي ما يكي رسولنا بشيء آه، سبحان الله إن هذا المنفي منفي عنه هذه هذه الصفات مطالب الخلق ainihin baya da bukatun halittu gaba daya tun da babu shi Allah wa zai biya masu bukata a babu tun da kuwa ainihin manuwafi wa an hadhihi hadhihi sifati tun da kwararru ne matsalibar kalfi wa fasi akil khalifa ta kaga halittu dole suke gida su nemo mai biya musu bukata ba Allah mai biyan bukata biyan bukata ba yana daga cikin sifofin Allah kowa zai biya musu bukata babu wannan sifofi ba musu kwata-kwata to kaga dole ne su watsu su ne mai biya musu bukata kaga an shi shirka wa fazi'at il khaliqa ila ghairihi kan dole su ne wani Allah biya musu bukata ashe kenan ba da ma ana magana duk mai korewa mushriki duk mushriki mai korewa ne da mushriki da ya kware da akwai wa'anda agarra da bai je wurin wani ba haka mu'attili mushriki ne mushriki kuma mu'attali ya fito wa tawajjahatil qulubu kaga zukatan sa lokacin za su fuskanci liman ya alamu bi ahwaliha wanda suka san halayensu wa ya kadiru ala ha. wanda zai iya biya musu bukatunsu kuma nafiha wa dafi mazariha an ka dole ya zama shirki amma wanda ya siffar da ya lura da siffofin ana duk abin da yake damu sa ga siffar nan da sai bukatansa ilimi ga Allah zai roƙa amma da ba Allah bai da ilimi zai biya musu ba yanzu bukatansa na ilimi wajen ina zai Ka ga dole ya nemi mai bashi ilimi Kako daga inda ya nemo mai bashi ilimi ba Allah ba ai ya zama mashiriki to sai daga nan za a tsora wa ammal isbatu li sifati kamalihi amma kaga tabbatar da siffofin Allah na kammala siffofin kammalarsa kaga siffofin kammalarsa alhayatun can fa ilmutin kudratuhu iradatuhu rahmatuhu hikmatuhu da sauransu kuma wanda da yana kusa kusa saboda karatun yana yake idan ko ya tabbatar da wa'ina su fa innahu asal tauhid shi tabbatar da sifofi ba shi ne tushen tauhidi asalin tauhidi kenan wanda kaɗai ta Allah duk abin da za ka nema ga shi nan auren Allah. Ba'ausaful kamali su ne siffofin kammala. Hiyal muqtadiyatu li ijabatin da Su ne masu kawo biyan bukatu du'a'o'i roƙe-roƙe da tahasilu jami'il matsalobati su ke samar da dukkan abun da ake nema. Wa bizalika ya lil qalbi al'inabatu ta mato, hannun komawa cikakken komawa zuwa ga Allah tun daga sifofinsa na mai biyan bukata mai halittawa mai tarewa, mai saukar da cuta mai menene mai menene to mutum ya koma dole zai koma ya roƙi Allah ya mai kawar da cuta ka kawar min da cuta ya mai saukar da albarka ka ne ka saukar min da albarka ya mai rayuwa ta raya ne rayuwa wacce ga filin amfani ya mai kaza ya Allah mai kaza kaga ba ya da wani wanda zai kira sai da Allah Ba ma in aka ce ba su fa, to yadda ya za ka roƙe abu ya da yarina eh, amma wanda ya tabbatar da sifa to yana da abun roƙo duk abun da ya same shi zai koma ga Allah da wannan sifa alƙina ba su kama. Wal ikhlasul kamilu shi ke da cikakken ikhlasi ta cikin Allah zai wujudil makota ba. Ban samun abin da zai biya masa bukata na da'i wal badawi ga mai roƙo da kuma wanda ake roƙa wanda ake roƙa. Adda'i wujudu zaruratu hatta sam shi ne roƙo samar da bukatunsa cikakke fi kulle umurihi Allah ya ɗauka masa wannan wal mad'u indahu shi ka wannan wanda ake roƙo indahu jami'ul matalibi yana da dukkan abin da ake nema ta gama a tsaye ku bai na zai samu wannan waladaihi shi wanda ake roƙon nan yana da arraga ibu duk abin da ake kwaɗayi ake so a samu saboda gabaɗinsa ina nan tare wurin Allah. Bahuwal kafilu kuma Allah nan ne wanda ya tsaya masa. Al-kafilu sifa daga cikin sifofinsa ya tsaya masa zai bashi abin da nan ike nema. Wal wakilu ne dan abin dogaro. Bahuwa huwa imal maula yi Allah ma dalla da Allah gida. eh duk wani mai gidan da ka dauka ka tafi shirme amma mai gidan hakika sana sai Allah mai gidan da zai tsaya maka wata rana ka tare ya mutu da lokacin da mai gidan kai kenan in an zaune ke kai ban da wannan an kwashe ka an tafi da kai wuri masa-masa ce mata mata da an taro an yi kaza wata rana ka tare ya mutu sai ka ka tambaye don akwai mutane da suka wanda suka kulle ka jiya suna nan wanda suka jefa ka hadari suna nan a yanzu sun ba wancan da gidan ta ga lahiya lahiya ko ka zo ka haɗa kai da su kila ma kana neman haɗa kai da su ci ba ka yadda ba don da kana wahalar da su amma ko wanda ya kama Allah shi ne mai gidansa yana nan tutu duk wanda suka suka gaba sun kare sai ko Allah ya kare ka haka za ka zo ka mutu da kan kai wanda ba Allah ya tabi hmm? wannan duk abin da za ka gani a duniya ko lokore ko lokore yanzu nan zai wuce da ɗan sojojin su da ɗan sandan su da ɗan menene ridididi ridididi a yanzu waye ta baka wannan ne a kama makiya kashe a kai wani ma a kashe wannan aje ya kaza zai yi mutu su kuma nan masu kuma sauran ba su da amana ba yi su ma da haka ba kai yayin kan a tare ba da wanda ke a cikin wa'inda suka gabata ina kaza in dai ba koma yi ba wanda in zai je wuri sai an tattara sai an yi yanzu sai ya shigo hanyar lahiya sai ka zai gidan ka baki shi lahiya lahiya ka tare shi kai masa abin da ka yi masa sai dai ya je ya roƙo shi ma zoko da Allah ga wani nan ya mai rishin kujya ina roƙo da Allah zo abin nan ɗin zaɓa kuɗi ga menene na je kotu a je wane ne Allah ko ba wata kotu da zaɓa alkullu na komai na shi ne to saboda haka nan bai kamata ka kama wani mai gida a gare ka ba la ja, min Allah wala malja min Allah Allahumma illa ilayhi ba inda za ka gudu daga Allah sai da ka koma wurin babu wurin koyewa da za ka je ka koye da ba za a zaɓi lokaci ba sai dai ka koye a wurin Allah ka kama Allah ka sha wa na'imun nasir ma wa ni'man nasir kai ma dalla da mai taimako Allah fal isbatu tabbatar da waɗannan sunaye ko sifofi mustalzimun li kamalil ikhlasi suke tabbatar da a ainihin cikakken ikhlasi duk inda ka juya Allah zai biya maka bukatun abin da suke nema والتوحيد والنفي كوريوا مستلزم للشرك سودا كان وفي هذا المقام أولا متين إخلاقي ثبتت دسونا يا سبقوا الله in kasaman nasu ila salasati aqsami mutane sun rabu zuwa gida uku gida na farko sune jahidun lirrabbi mai kafir cewa ubangijin kansa mai ja in ja da Allah la yathbitu shay'an bai tabbatar da komai ba min sifatihi da siffofin Allah بعضهما وهو مل... وهو ملتفت ملتفت بقلبه شينا ويدوي ينزو سياسة إن هذا يدافع تباب الله إن هذا يدافع الله بيد سيكوه إن هذا كما ذو سياسة تنع نيمة تنع تقوى وطالبه حتى جويا جويا فما إلى المخلوقات da Allah ba shi ne dole ka koma wurin halittu ka kama wannan mutu ka tafko wancan ya wuce ka tafko wancan ya tsufa ka kamo wannan a cire shi daga mukaminsa daga ba ka kama Allah ba dole mutum na juye-juye ka kama wannan ya mutu ka fito ka kama wurin wancan fa hada sharrul khaliq wannan shine sharrin halitta bai da alƙilla guda ɗaya. Na biyu daga cikin mutane wa mushrikun billahi akwai shi kuma eh, mai kama Allah ya kama wani Allah. Ba yau wa'ina suka fi yawa dole. In ya ga wajen Allah zai fita ya gudu ya kama Allah. In ya ga galagwai-lagwai wajen wancan ya kama wancan. Shi kuma Allah ya ce shi kaɗai ne za shi rikala. ba yi da aboki tun da shi ya halitta ana yi shi shi ya raya ba kamar shi shi ya yi kaza shi ya agaza ma fi kun min ni'amin fa min Allah duk abin da kuke da shi na ni'imomi daga Allah ya kama daga lumfashi shi ne wanda muka tsaya muka abun nan dansa numfashi kaza numfashi kaza da kuɗi kaza ya kama miliyan kaza da sayarwa za a yi ba ka da wannan kuɗi to don haka ya za ka kama wani wanda ba shi maka numfashi ba ta ne karatu ko shaɗan ne ke hanawa ana cewa jubilatil kulo ala hubbi man hasana ilaiha Allah ya halicci zukata sun hantu suna ƙaunan wanda ya kyautata musu yanzu ka duba wanda ya maka kyauta wanda ya kyautata maka waye ya fara ya maka kyauta Allah shi ya shirya shi bari ya yi ka ba kai ka je lokacin da kai ma matsalan ka je ka roƙo ba amma shi ma in ma akwai misalin mai roƙa maka roƙo maka yi biyu komai a ka ba ya yi kyautar roƙo Allah ba shi ɗana gari Allah ka samu yaya na gari roƙa yi don haka wanda ya fara yin duka kyauta shi ne Allah. Idan kake ba ka bai. irin son da kake wa wanda a ainihin ma kyauta. Je ko ka tattace shi da kai a face Ibrahim. Kina gaba ya facewa to to a ce duka. Yau da kanan sai ga wani sai kai, kai na ya face. da ce in buhan ka ɗauka su su su ka ta ana sai ka ji kana san shi sai amma dai mutum bai da mutunci kana san shi sosai in wani zo yi zage ka ce a ah, bawan Allah ne kuskuren kuskure kuma na kuskure wancan kuskure amma mutumin nan sai ake mutumin kirki ya kai mutumin kirki saboda ya baka famfo ka buga yi aikin da zai ɗauke ka sai yanzu da za ka ce ga wanda ya maka zama kama ba ta fike ke ba. Yanzu misali gala za ka yi lati a karfi ke komin kafafuwan kan da keke. Sai za ka tausa ba ka da hankali. Ko tukuna ma da gaske kake ko wasa ne. Kun wasa na yi dariya. Kun ko da gaske ke kai maukaci. Ya za a yi in ba ka kafa na ka kan keke. Kan ne. amma da ake baka gwada mai kafa wannan ma kafa wannan kafa sai ka shekara sittin kana tafiya kan ko faci to kan huje ta warke ko faci in ta warke ba wai ba kai za ka warkar ne ta ba shi wanda ya kafa ne na ruwa wani kaya na kuma ya in ka zuwa ce an ba ka shekara da duk abin da ya lalace ka zo yana da aka ce abun ka ya tsaya kaza kaza ya rubo da gudu ba injina ya gyara ba sai ka shekara ɗaya da shi to shi ko na Allah ba ɗaya tuturu in ka huje ba mai ɗaya gyara maka da sarki na ma Ibrahim gangari da rana ce a cikin buwa ya kamata ta huje shi ba Ibrahim shi ba Ibrahim abu ka ta huje yanzu wa yake gyara maka ita ƙarshen ta ya ga mun magana ce da kai da lafiya yau sai baka zan mai gyara min kafar tawa ba ina nan ina duk babu Allah ya gyara min ko duniya kafin a ba ka kaya ba sai kai rubutu rubuce ba sannan an zana an yi mutum a kan kaya komai kafin a ba ka mai sai an yi mutum sannan ɗauko a baka tsula rama amma bayan ta fa hannu an yi waye an yi waye kamar abin nan shi ko dubi ginin jikin ta nawa kake kaiwa aka baka jinin da bai karewa aka yi masa wani tanki ko kuma shi Allah sai da shi abun ba in ta'uddu ni'matallahi ne tuhsuha saboda kana nan to don Allah in an tambaye ka wanne irin so ka mata kaiwa Allah ai ma ka rufa ba me za ka yi masa me zan masa ni ko Allah duk Allah wannan fata min abin da Allah yake ana iya maka wannan tambayar ma ka dini ne ce ka zafa ma ka za ka ba da amsa sai Allah ta baki ka can ka tuno ka kamo maganar annabi ka ce ina son farillai ina son farillan sallah sallan na ka yi ta akan lokaci ka yi ta kaza yana farfa yana son yanzu asalin ramadanan nan da za a yi ka kalli shi wasu kan da su ce ai ne ko kai ramadanan ma ai kamar ma duba maimakon ya sa mana azumi in kai shekara da ta azumi sai a shekara ka huta wata kawai wani abu ne kawai a kan ta ka ka san don ka gyara maka kana tare da Allah kai abdun kake mamzuku saboda me yake azumi da shi insha Allah ya ake azumin tsaftace abinci da rana tsaftace da kai jima'i da kai wane ne sannan kuma a ainihin ka kare bakin kamar da nan azumin da zai an gama jin boye ne kawai ya yi tsaye ka an kasuwa ta fi kasuwar ka aiki ka yana ka yana farilla ka yi masa farillan nan kana so ka zo da albashuwa da jin daɗi da ka ce an yi tsawo ko an tsananta ko an yi nemi ne Allah cewa wannan ba ma yi riga a yi shi da daɗi bayan nan kuma to bayan nan sai wasu hanya ta biyu ba akwai hanyar da ake samun promotion misalin duniya in aka tambaya ka aka ce ya za a yi samun promotion a wurin Allah promotion ka ce nema ke eh akwai dinga nafila nafilan salloli nafilan azumi nafilan sadaka nafilan hajji nafilan nafila tana ta tsaye tana ta tsaye zan ta lissafi ya kai lissafi Allah ya ga nafilan nan naka sai maka promotion irin wani promotion sai sa ka cikin layin wanda yake so sai ka shiga cikin wanda Allah yake so kuma ai shi kenan ba za ka dawo ba ma ba ka samu saiti ka samu ka zama famunan sai ya kasance jin ka da ganin ka da menene ta inda za a je duk wanda ka tsinewa sai ta faɗa nan da kake gani muna ta rusa du'a'o'i malan abun nan nan yadda yake in ka duba gaskiya mun saba wa Allah yi da amma wanda suka tsaya suka bi Allah ko fara suka yi zaga sai iri eh, an wanda sai dai ka faɗi sa a a sauran mutane ma akwai bayan sabbai ma akwai waɗanda suke hawa wannan martaba maza na hawa wannan martaba ana masu wannan promotion din mata ma ana masa wannan promotion din su kai martaba in yi tufa ma ya hutu a kai biyar ka mutu kaga wannan aida da wannan amma mun kafa yadda da in muka je muka saba sai mu dawo sai kaga mutum yana haɗawa yana bautan Allah yana bautan kuma wani mai gidan shi daban hatta ƙarshe ga abun da Allah yake mutum sai dai gidan shi idan mai gidan shi baya son sallah kan lokaci ce ba komai da je gida na yi a gaban shi ce a ah, jiran sun yi gayyar sallar nan wannan gayyar sallar na karya abubuwa wannan sallar tana jinyar kaza mutum ta yi kaza yana karya tattalin arziki zai jinyar kaza ko da ka ce ba komai ba tara a gida aiki addini mai sauƙi ne hmm, ka je ka tara kai a gida wannan baka Allah ka gana da mu la'alla idan muka gane za mu tsaya mu bautawa Allah bautan da ta dace mu yi masa shi ne ba na buga maka da kike ka ba wannan da nema na kin da ai kai na yi wa ban ma yi ko a cikin masallaci da ta wanda zai ciki wannan bai je ka ba ai ba su ba kai a faɗin su sai dai ka ɗan faɗi ɗan amma ka faɗi abin duka ba zai faɗo Kin za mu kai gobe muna fadi da kaza ga kaza ba zai kare ba sai ka wadatu da ɗan kaɗan da aka baka ai kai kai tambayar da ta tashi sai na buga maka da keken ka da mai sharo na yi tambaya zan buga masa misali da shanonsa da ɗan kasuwa yi tambaya sai in buga masa misali da kasuwancin ko in bushe a madaran kawai in ba san wurin ba yanzu zai ka dubi yadda ma'aikaci ke neman promotion kaga ba zai kada yi shekara ta kusa shekara na kaza ba rabu samu ba ina sa rai kila yanzu in samu ke zuciyarsa gaba ɗaya ta Allah ka da promotion ina wurin wani kama Allah yi gaskiya kana zaman zaman kaza yi wani zo ka kwafi kaza kuma dole ka je ka ba su komai ba an an zanna haka da abincin to a shi gashi gashi kaza ce saboda Allah mutum ne yana da amfanin da babu da shi amfanin zama ya fi namu ita tafi kawai a zo a danka masa tila sai a ajiye ka kawai dukkan da ake so a yi kaza sai a nemo ka idan kara za a kai a samu biyan bukata sai a je a same ka amma ran da ba su da gaskiya ba sa neman ka Allah ka ba mu ikon Allah da saboda haka nan mutum ka ishe ka amma mu uzamin mu yanzu mu shirka yi sai dai saboda ba mu san matsalar ba za a taimaka da ba sai dai wanda aka ganar da shi ya ko gane ya ci gaba da zama a cikin sa to ba ya kan dole mu kama Allah ya zama shi ne ke gidanmu ba za mu taɓa haka shi da wani ba abin da zai faru daga Allah ne sannan na uku a mutane akwai muwahidu wa muwahidu وهو المخلص شين ما يخلاص الذي يدع الله في الرقبات wanda yake roƙon Allah wurin sha'awa kafin yake da so ya kama Allah ya Allah kai bin kaza wannan abu Allah ina son kaza ya roƙe shi ya bi hanyoyin duk za a bi a samu biyan bukata daga Allah. Ya da Allah fi ragab, huwar rahabati, in hankalinsa ya tashi, tsoro ya same shi don zai kama Allah kofinsa ba dare ba rana ina neman Allah biya masa bukata Allah bai biya masa bukata ba cancanta ne bai yi ba Ki zauna nan wurin Allah haƙiƙin kasa ya kaga ba ka barin aikin aka ce aka ai ma promotion an ma promotion kamar bar wuri daga koma sabon wuri ne idan kan da halaye وهو الجامع شين والذكر لنوعي التوحيد التوحيد العلمي الاعتقادي توحيد سن أبو أقدريشي المبني على إثبات الصفات جاكتن إن أمتو كيبدأ كقدر لا ذاعتاش kaga wannan mu su ne sai dai a baka labari ka rike bayan mutuwan nan za a yi hisabi kaga wannan duka abubuwa ne wanda suke ilimin abun za ka yi ban kai ilimin abu ka san shi ka kudure shi kana jiran ranar biyan bukata in abu na sai ka kama ba mabaniyu ala isbatar sifati wa tauhidul amali da tauhidin aiki wa huwa ikhlasuddini keɓe addini wato keɓe ɗa'a addinu biyayya billahi almustamiddu wanda ake tsotso shi mana ake yiddo da shi min at ilmi ya isa